Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare da Madina Daura da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Asabar 28 ga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. To Sarfilo ga kanan labaran. Ministan tsaron Birtaniya a yau Asabar ya ba da labarin akalla sojojin Rasha 300 ne suka jikata a wani hari da sojojin Ukraine suka kai masu. A birnin Kudus kuma mun samu labarin wasu mutane biyu su ma sun jikata a wani harin mai uwa da wabi da wani dan Falasɗinu ya kai. 'Yan sanda a birnin Memphis da ke kudancin Amurka sun fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna yadda aka doki wani matashi baƙin fata har ya mutu. kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa yayin da mafi yawan 'yan kasuwa a Najeriya ke tsoron ci gaba da karɓar tsaffin kuɗaɗen da za su daina aiki, babban bankin Najeriya ya ce yana ci gaba da bibiyar lamarin tare da faɗakar da al'umma. mun yi mitin da 'yan miyata Allah mun yi mitin da ƙungiyar masu yin burodi da aka ce sun daina yin burodi mun yi mitin da 'yan kasuwanni yanzu haka zance da nake maka gobe za mu je kasuwanni wajen ashirin a kanan nan haka kuma za a ji cewa gwamnatin najeriya ta ce ambaliyar ruwa da aka fuskanta a fadin kasar ya haddasa asarar makudan kudade to a kan dai wannan hasashen da muke magana wanda ita world bank ta yi mana ana magana dala biliyan uku zuwa dala biliyan tara to Allah ya kyauta sai a biyo mu domin jin dukkan mu sai kuma shirin a dawo lafiyar baba ya makeri zai kawo mana sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauri kuke aiko mana ta imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya. To ga labaran dalla-dalla. Ministan kula da harkokin tsaron Birtaniya ya sanar a yau Asabar cewa akwai yiwuwar sojojin rasha ɗari uku sun jikata a harin da aka kai musu a sabuwar shekara a makivka kusa da donetsk a ƙasar ukraine ma'aikatar ta kyautata cewa an kashe mafi yawan sojojin ne ko kuma sun ɓace ba wai an jikata su ba ne ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce a yayin da takwarar aikinta ta rasha ta ɗauki matsayin da ba kasafai take yi ba na bayyana abin da ya faru inda ta ce sojojinta sun sha kashi sai dai ta ce sojoji 89 ne kadai aka kashe. Ma'aikatar ta Birtaniya ta ce ya yiwu Rasha ta duba cewar ba za ta iya yin shiru a kan harin ba saboda kwamandojin Rasha na fuskantar kakkausar suka saboda abin da ya faru. Wani hari na harbin bindiga da aka kai a birnin Kudus a yau Asabar ya yi dalilin jika ta mutane biyu. An kai harin ne ƙasa da sa'o'i 24 bayan da aka harba mutum bakwai a wani wurin ibada da ke wajen birnin Kudus lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar Juma'a kafin 'yan sanda suka isa wurin inda suka kashe maharin kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa 'yan sanda sun harbe wanda ya kai harin na yau asabar amma babu bayanin zahirin halin da yake ciki A ranar Alhamis ne samame da wani jirgin saman sojojin Isra'ila ya kai a sansanin 'yan gudun hijira na Janin ya yi dalilin kashe mutane tara. Wannan ce ɗaya daga cikin munanan rana da aka gani a shekaru masu yawa a gabar kogin Jordan. Jami'ai sun nuna damuwa akan cewa harin na iya nuna fara karuwar hare-hare a Isra'ila da gabar kogin Jordan. gai da madina dauda nan ba da jima ba za mu kawo muku da karashin labaran duniya kafin nan 'yan najeriya na ci gaba da kokawa akan karancin takardun sabbin kudaden da babban bankin kasar ya bullo da su a dai lokacin wato a lokacin da ya rage kwanaki uku adin bankin da ya ayyana daina amfani da tsaffin takardun ya kare sai dai mahukunta bankin na cbn sun ce matakan da suke ɗauka na wadata jama'a da takardun kudaden na samar da sakamako mai alfanu kamar yadda hajiya rakiya muhammad darakta kula da al'amuran fasaha na sadarwa ta bankin ta shaida wakilinmu na kano muhammad ibrahim kwari mun samu ci gaba kwarai da gaske da muka zo muka haɗa kai da yan branch din kaka su ne suke kasa mu kuma mun zo musu da sakonnin da ya kamata ya so muna aiki tare muna bullo da wasu sababbin abubuwa tunda mun zo mun ga abubuwan da ke faruwa a kasa saboda haka mun kamar nan kano kaga mun je local governments daban-daban in kura ta taso mun san ta yadda za mu bi mu kwantar da ita mun yi mitin da yan miyata Allah mun yi mitin da kungiyar masu yin burodi da aka ce sun daina yin burodi mun yi mitin da 'yan kasuwanni yanzu haka zancen da nake maka gobe za mu je kasuwanni wajen ashirin a kanan nan don mu je mu tabbatar musu da cewa wannan abin ba abin da hankali su daina rufe kwantinan su su bar kwantinan su abu su ci gaba karban tsofaffin kuɗaɗen nan nan ba za a daina karɓa ba har zuwa talata sati mai zuwa. kina cewa misali wannan tsari da kuka zo da shi sabon tsari ya ci nasara amana ci gaba kuma da samun korafi cewa har yanzu kuɗin nan in an je injin can da ake dan sa kati a samu kuɗi har yanzu baya sama ko dai ka je ka tarar ba kuɗi ko kuma ma wasu ma ana cewa kasafin takardun nan ake gani kwarai sati biyu da suka wuce akwai wannan korafin aka ce bankuna ba sa sa kuɗi a wannan atm din amma kusan kullum sai mun je bankuna su buɗe mana volt ɗinsu mu tabbatar duk kuɗin da aka basu sun sa a wannan bankuna wato matsalar da ake samu shine mutum ɗaya sai ya je da katina wajen ashirin ya ta ciran kuɗin nan ko kuma in ya je ya bi layi sai ya ƙara koma ya bi layi kuma mutane suna ta zaren kuɗin nan amma baka ganin su a gari to me mutane suke yi da kuɗin sun ɓoɓoye kuɗaɗen nan a cikin mutane su fito da kuɗin nan su kashe ba ba dan ado aka yi su ba dan a kashe ne kuma mutane suna ganin kamar za a samu matsala ba za a samu matsala ba bugu da ƙari kuma maganan kashe kuɗin cash muke son mutane su gane akwai hanyoyi iri-iri da za su iya cinikayya ba lalle sai ana ɗauko kuɗi zuzurutun su na baka ba. wannan batun wasu ina ganin cewa mutanen karkara sun fi fuskantar kalubale me babban bankin cbn ke yi ne don ganin cewa mutanen karkarar nan dai ba su sha wahalar da bata dace su sha ta ba. eh kwarai kuwa da muka zo muka lura da hakan kaman kano local governors da yawa ba masu da banki ba su da atm in fact wajen 24 sai muka fara shiga local government local government din yanzu zancen da nake maka mun kai ya fi talatin mun shiga mun kai ya fi talatin muka je kofar hakiman garin maka aka sa aka shiga gari aka shela don mai kuɗi ya fito da su kuma sai ka ga mutum dubu ɗaya ɗari biyar dubu biyu dubu biyar haka suke canzawa da yawansa sun canza kuɗin a ƙauyuka kuma za mu ci gaba da wannan um, tsari saboda mun ga yayi saboda haka yanzu in ka je local government da yawa da ka ga mutane suna harkarsu da sababbin kuɗin nan eh, kamar mu har sun fi yan birnin saboda yan birni kwasa suke suna boyewa to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan tattaunawa to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya wasu jiragen yakin sojin saman indiya guda biyu sun yi hatsari a lokacin da suke wani atisayen horo rundunar sojin sama ta ce ɗaya daga cikin matukan jirgin uku da hatsarin ya ritsa da su ya mutu safiyar yau asabar hadarin ya afku ne a kusa da morena kafofin ya labarai na cikin gida sun rawaito cewa jirgin da hadarin ya ritsa da su wato jiragen su ne sukhoi 30 da kuma mirage 2000 Hukumomi a Auckland birni mafi girma a New Zealand sun fara aikin gyare-gyare a yau Asabar kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haifar da ambaliyar ruwa da ta kashe mutane tare da rufe filayen jiragen sama da tilasta soke bikin taron Elton John da ya shirya. Har yanzu dai dokar ta ɓaci na ci gaba da kasancewa a birnin mai mutane miliyan 1.6 da ke tsibirin arewacin New Zealand yayin da aka samu sauƙin ruwan sama bayan da ya haddasa ambaliyar ruwa arewaci da arewa maso yamma da yamma. hukumar ba da agajin gaggawa ta auckland ta wani bangare na majalisar birnin ta ce hasken rana ya bayyana yanzu za a fahimci tasirin guguwar da sakamakon iska mai dumi da ke saukowa daga wurare masu zafi wanda ya haifar da ruwan sama mai karfi da kuma tsawa daga ƙarshe amurka da tarayyar turai sun bada sanarwar kulla wata yarjejeniya don hanzarta haɓaka amfani da bayanan sirri don inganta aikin noma kula da lafiya da ba da agajin gaggawa hasashen yanayi da kuma wutar lantarki wani babban jami'in gwamnati da yake tattaunawa game da shirin jim kaɗan bayan sanarwa a hukumanci ya kira yarjejeniyar ia ta farko tsakanin amurka da turai a baya dai an taƙaita yarjejeniyoyin da aka kulla kan batun ne kawai ga wasu fannoni na musamman kamar inganta bayanan sirri in ji jami'in tsarin ai wanda ke nufin algorithm na amfani da bayanai don yanke shawara mai ma'ana ana iya amfani da su don samun sauri da inganci na ayyukan gwamnati. labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. madalla yayin da gwamnatin najeriya ta ce ta tabbatar da cewa ƙasar ta yi asarar sama da dala biliyan shida daga ambaliyar ruwa da ya fara da damunar shekarar 2022 masana da al'umma da ambaliyar ruwan ta shafa a baran na ganin gazawar gwamnati wajen shirya kare faruwar irin waɗannan bala'o'i yayin yarda muryar amurka ministar jin kai da kare faruwar ibtila'i ta najeriya sadiya umar faruk ta ce gwamnati za ta yi mai yiwuwa da rage barnar da aka yi hasashe Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja. Tun kafin daminar ta shekarar 2022 da faɗi masana yanayi sun yi hasashen samun ambaliyar ruwa mai tsanani wanda wannan ambaliyar ruwa ta yi barna tare da haddasa rasa rayuka da dukiyoyin al'umma wanda ya haura irin wanda ya faru a shekaru goma da suka gabata wato na shekarar 2012. duk da cewa hukumomin kasar sun alakanta wannan ambaliyar ruwa da canjin yanayi da kasashen duniya ke fuskanta gwamnatin kasar ta nuna alhininta kan irin barnar da aka samu ministar jin kai da kare faruwar iftila'i ta najeriya sadiya umar faruk ta ce gwamnati ta tallafa duk waɗanda wannan bala'i ya shafa a inda ta ce kasar ta yi asarar dukiyoyin da kuɗinsu ya kai sama da dala miliyan shida To a kan dai wannan hasashen da muke magana wanda ita World Bank ta yi mana ana magana dala biliyan uku zuwa dala biliyan tara. amma shi eh, medan ah, abin din analysis din shine dala biliyan shida da uri abinda aka kasa ta rasa ta fannin ah, gonaki amfanin gona ah, masana'antu ah, da sauransu wani wanda wannan ambaliyar ruwa ta bara ya shafa ya ce tallafin da ake baiwa al'umma ba kasafai yake zuwa gun waɗanda abin ya shafa ba ya ƙara da kokawa kan yadda gwamnati ta kasa yin wani shiri don kare faruwar ambaliyar ruwan sunana amir muhammad harbo daga nan jihar jigawa da ke arewacin Najeriya. Ganin yadda abubuwan suke faruwa na yanayin salon matakan da ya kamata a ɗauka na hannuwar hakan har yanzu gaskiya babu abin da yake a fili musamman ma daga bangare na gwamnati wanda a nan yankin da nake a jihar Jigawa kusan babu wani abin da yake a bayyana cewa ana yin kokari wajen magance abin da zai iya zuwa ya dawo musamman a wannan shekarar komai gwamnatin najeriya ke yin kan hasashen ƙara samun mummunan ambaliyar ruwa a daminar bana yanzu dai abinda na farko abinda muka yi shine mu fitar da wannan report na biyu kuma wannan abu ne na haɗa kai da gwamnatoci na daban-daban a gwamnatoci daban-daban da gwamnatin tarayya da ta jihohi da ta karamar hukuma da ma'aikatu daban-daban waɗanda suke da wannan hurumin dole za a zauna a haɗu a ga yadda za a iya magance ko kawo sassaucin faruwar a wata abu da ake hasashe na wannan shekara. Jihar Jigawa dai ita ce aka ayyana a matsayin jihar da tafi kowace samun wannan matsala ta ambaliyar ruwa a bara. Alhassan Bala, murya Amurka, daga Abuja, Najeriya. To a gaida Alhassan Bala, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita zangon FM. Haka kuma a kodayaushe ake so za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa voahausa.com har ma da shafinmu na sadarwa wato Instagram, Facebook da Twitter. To yanzu anan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha hudu na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wani adawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alkawaranta muku a makon da ya gabata. Wannan shiri zai duba alƙalluman hatsarin ababen hawa a kasashenmu inda aka samu sama da mutum dubu biyu da suka mutu a Ghana ta hatsarin ababen hawa daga Janairu zuwa Nuwamban bara. haka zalika za mu duba alkalumar a sauran ƙasashen yankinmu amma kafin nan za mu ci gaba da wata tattaunawa mai muhimmanci da muka faru da shugaban hukumar city ta kasashiyar jihar ogun ahmed umar yardu mun tattauna akan batutuwa da dama a baya kamar batun cancantar ba da lasin da horar da direbobi da batun haɗin gwiwa da ƙungiyar bio da ma 'yan sanda amma a yau za mu tashi ne daga batun direbobin da ba san alamomin kan hanya ba da kuma matakin da hukumar ke ɗauka a kansu ga dai tattaunawar da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal. To eh, kamar yadda ga maka da farko shi wannan jadawalin na koyar da kuki wannan manhaja da koyarwar jadawalin yana dauke da duk wani abubuwan road signs da road markings alamomin hanya eh, eh, akwai wanda ake zanawa ga ita hanyar kanta su ne makin sun sannan wurin sanya wanda kuma ake kafewa haka mm, kama alluna haka eh kama alluna kama a nuna hoton shanu wurin da za su tsallaka eh eh haka so kaga duk ana duk akwai duk wannan jadawalin duk ya ya tanade shi ana koyar mutane waɗannan kuma duk wanda fa ya bi ya je makarantar koyon tukin motar na yadda ya kamata duk zai san irin abubuwan sannan kuma yana so ka sani cewa a ah, su waɗannan alamomin na haya to an yi su ne based on united nations conventions irin wata yarjejeniya ta oh, yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya ah, sai dai language wanda zai dan bayyana menene yake yawa eh, a dan bayanin shi a ƙasa ya babbanta amma alamomin duka duniya ko ina iri ɗaya ne kuma an yi la'akari da cewa akwai masu cikin masu tuka mota masu amfani da haya janarali akwai mutane masu ilimi wanda suka je makaranta akwai wanda ba su je makaranta suka yi ilimi ba saboda ka an zana su a bisa tsananin ilimi na cewa ko da mutum bai je makaranta ba zai iya fahimtar me ake nufi ka mutum inda gaskiya fi su bila inda ba da kiki ne sosai zai iya fahimtar waɗannan abubuwan sai dai in ya ki ya gane da gangan i hmm. komanda da direban da ya je ya koyi mota a makaranta da direban da ya yaron mota kuma ya koyi mota ya iya a cikin su wa ne kuke gani ya zama kwararren direba da ya kamata a amince da shi ya tuka mutane to ni zai iya cewa wanda ya je makaranta aka koyi da shi shi ne ya fi iya kwarewa saboda dalilai da dama daga cikin su ga mutumin da ya sa shi a cikin class a cikin aji an koyar da shi kuma wanda suka koyar da shi ne experts ne kwararru ne kuma an koyar da shi bisa ga jadawali wanda yake masu ilimi suka tsara shi bisa ga yar bisa ga amincewar eh, dokokin kasa to amma kuma wanda kaga ya je ya yi karen mota to kaga akwai abubuwa da yawa eh, na kurkanci ma ba wai tuki ba kawai da aka koya mashi akwai ƙeta akwai rashin ganin tausayi akwai rashin bin dokoki da sauransu kaga ire-iren wannan abubuwa da su suke kawo matsaloli a kowa ya san da cewa karen motoci da sauransu matsaloli ne wallahi ba wai ga abin nan haya kasa ma gaba ne saboda haka ana koya musu ba wai tuki mota ba kawai har da waɗansu abubuwa wanda su ba dace ba ana koya musu saboda haka wanda ya je makarantar nan hakikanin gaskiya ya fi cancanta to amma wasu mutane suna ganin cewa idan mutum ya yi yaron mota ko ya yi karen mota ya koya har ya mota hayar zama direba to zai yi sanin lafiyar mota dan gyare-gyare a cikin jikin mota amma wanda ya je makaranta ba zai san waɗannan lafiyar mota ba ito eh ba zan kuma yadda da wannan ba saboda ba wai koyon mota kawai ake koya ma mutanen ba a makarantun nan na koyon mota har da lafiyar mota ana koya musu duk yan basic vehicle maintenance ana koya musu gyara dai wanda bai fi karfi ba wanda ba za a ce sai bakanike ne zai yi shi ba don ana koya musu irin in dai irin su canza injin oil ne idan eh, taya ko ko a kana jin wani kara a mota kaza to yana iya kaza ne da sauransu duk ana koyar da su saboda shi tuki abu ne wanda ke bukatar total hankali hankalin mutum gaba ɗaya natsuwa ta yi ka amfani da hancinka ka ji wani kauri wanda baka saba ji ne ba cikin mota din eh, yana hita daga cikin motan daga motan ka ne ko a daga motocin da kake haɗuwa da su ne a'a ko ko ka ji wani irin kara eh, abin nan kara wanda yake baka saba da ji ne ba wanda ke shin daga tayu ne yake zuwa ko daga cikin injin koko daga ina no koko a so many things dai su ko ka jona bana gingedi karkata haka da sauransu su duk ana koyon mutane irin wannan abubuwan saboda haka wannan makarantar ta fi abin nan amma kaga shi karan mota shi yana can baya ya makale babu rashin lokaci ma kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake wasu ma suna faduwa eh, sai sai direba shi yana can yana jan mota bai ma san yaron motar shi ya faɗu ba eh. sai a zo ma a rasa a gaggawa kawai a rasa sanin tawa tc eh wane ne ma you know wani lokaci ma sai ga cewa kafin especially kafin road safety su ya ga cewa wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai dauke su amma dai zuwa road safety kaga duk wanda Allah ya kawo sauki wannan ko da karfe na wanda ya abu ya faru ana kira mu road safety su su dauke mutum a je a adana shi da la'anan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar ruwan sarki a jihar ogun ahmed umar yardu da wakilin mu hassan umar tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To madalla a da baba ya ko makeri. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon. Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu. To madalla sai a kasance da shirye-shiryen murya Amurka domin jin dukkan labarai na zaɓe mai zuwa a Najeriya. To yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu aiko mana ta imel. To sakonmu na farko a yau cewa ya ziyarar ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta PDP wato Alhaji Atiku Abubakar da tawagarsa suka kawo jihar Kebbi. Fatan mu ayi taro lafiya kuma a kammala lafiya da fatan kuma Allah ya yi mu zaɓi nagari amin. Saƙo daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban ƙungiyar muryan talaka na jihar Kebbi da Aliyu Mustapha taka lafiya da Sani mai lange-lange ya wuri. Da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma da tukur baban rediyo matankari. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga Hamidu Kalallabuwa jihar Difa. Ya fara da sallama ya ce yana fatan kowa yana lafiya. Ya ce zuwa ga shugaban ƙasar ƙasarmu Nijar Bazum ya kamata ya samo wa marasa aiki aikin yi. Gaskiya rashin in aikin matasa bai dace ba da fatan ya ji wannan kira na hawa. Wato sai mu ce amin. Sai kuma saƙo da ya fito daga Nazifi Ibrahim Rigan Malam Shagari. da faruk mahe karo ga sokoto suka ce a matsayin ƙasa mai 'yanci kuma gwamnati wadda aka zaɓa bisa ta farkin dimokuraɗiyya ya kamata gwamnatin najeriya ki duba al'amarin canjin kuɗin nan wallahi mutane na shan wahala a bankuna don allah ku ƙara wa'adi cbn sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga shehu adamu rajau ya ce hakika yau saura kwana uku a daina karɓar tsaffin kuɗi a rajau a rijau masu shaguna sun daina karɓar tsaffin kuɗi wanda hakan ya sa yunwa ta fara ta gayyar jama'a domin da kuɗin da kuɗinka sai ka je sayan abu a ce ba za a karɓa ba ga shi kuma babu sababbi Allah ya kyauta kuma ya ji kanmu ba don mutu ba amin Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Malam Hussein Dangwa ta karasuwa daga jihar Yobe. Shi ma ya fara da sallama ya ce wallahi ban yi mamakin ihun ba ma yi da al'ummar Katsina suka yi wa shugaba Buhari ba. a wata ziyarar gani da ido da ya kai jihar da nufin kaddamar da wasu ayyuka da gwamnan jihar ya yi dan mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo ganin yadda ya kwashe kusan shekaru bakwai yana mulki amma har yanzu ba wasu matsalolin da ya kawar musu kullum lamari sai kara faɗaɗa yake yi don haka muna addu'a wannan zaben na shekara ta 2023 Allah ya ba mu shugabanni nagari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu amin sai kuma sakonmu na gaba ya ce muna tur da allah wade bisa kwancin rayuwa da gwamnan babban bankin najeriya ya sanya mu ciki wai mutum da kuɗin ya wuni da ya kwana bai ci ba sabbin kuɗi ba sa karɓuwa sabbin kuma babu su da karshe muna fatan allah ya kama na canjin shugabanci a zaben 2023 sako daga kawo mai ruwa bajoga da kwamar adamu abubakar bajoga sai kuma saƙonmu da ya fito daga yakubu mai aski badaraka da sunusu maɗatai da mamman sani dauda da yaro buniya garin malam da malam kurra garin sarkin noma jihar da magaran. suka ce biyoyi hausa muna so ku ba mu dama mu kira ga mai girma shugaban ƙasa muhammad bazum ya kamata ya zauna da ƙungiyoyin 'yan kasuwa domin a shawo kan matsalar da ke shi musu tuwa kwarya muna fatan allah ya kama mana sauƙin tsadar rayuwa da suke cikin Nijar da Najeriya ma baki daya. Sai kuma wani saƙon haɗin gwiwa shi ma da ya fito daga baban diman bande tare da Alu sarkin yakin Nima da Tasi'u Unguwar Tudu da Adihir zakin soyayya suka ce da fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan VOA Hausa. Saye da sayarwa sun tsaya cak a Najeriya sakamakon karancin sabbin kuɗin naira mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Muna kira zuwa gare ka don Allah don manzo a ƙara wa'adin karɓar tsaffin kuɗin naira talakawan na cikin damuwa musamman na karkara allah ka mana mafita amin saƙonmu na ƙarshe a yau cewa kai kai hari akan bayanan sirrin hukumar inec da masu kutse ke yi babban barazana ne ga zaɓukan da ke tafi a najeriya da fatan mahukuntan za su tashi tsaye wajen takawa masu kutsen birki sako daga sani wato daga sani mai lange-lange ya wuri da hamza galadima birnin kebbi talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaben Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaben. Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi siyasa zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba kar ka bari a baka labari a kasance da muryar amurka duniya tafin hannu To wannan haka da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karin a takaice. Ministan kula da harkokin tsaron Birtaniya ya sanar a yau Asabar cewa akwai yiwuwar sojojin Rasha ɗari uku sun jikata a harin da aka kai musu a sabuwar shekara a Makivka kusa da Donetsk a ƙasar Ukraine. Ma'aikatar ta kyautata cewa an kashe mafi yawan sojojin ne ko kuma sun ɓace ba wai an jikata su ba ne. ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce a yayin da takwarar aikinta ta rasha ta ɗauki matsayin da ba kasafai take yi ba na bayyana abin da ya faru inda ta ce sojojinta sun sha kashi sai dai ta ce sojoji 89 ne kadai aka kashe. Ma'aikatar ta Birtaniya ta ce ya yiwu Rasha ta duba cewar ba za ta iya yin shiru a kan harin ba saboda kwamandojin Rasha na fuskantar kakkausar suka saboda abin da ya faru. Wani hari na harbin bindiga da aka kai a birnin Kudus a yau Asabar ya yi dalilin ta mutane biyu. an kai harin ne ƙasa da sa'o'i 24 bayan da aka harba mutum bakwai a wani wurin ibada da ke wajen birnin kudus lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar juma'a kafin 'yan sanda suka isa wurin inda suka kashe maharin kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa 'yan sanda sun harba wanda ya kai harin na yau asabar amma babu bayanin zahirin halin da yake ciki A ranar Alhamis ne samame da wani jirgin saman sojojin Isra'ila ya kai a sansanin 'yan gudun hijira na Janin ya yi dalilin kashe mutane tara. Wannan ce ɗaya daga cikin munanan rana da aka gani a shekaru masu yawa a gabar kogin Jordan. Jami'ai sun nuna damuwa akan cewa harin na iya nuna fara karuwar hare-hare a Isra'ila da gabar kogin Jordan. Masu raro da haka ne muka karshe shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi A agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kamar ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na voahouse.com da ma mu na facebook yanzu a madadin madina dauda da muka kama ku shirin tare daga mu na abuja sai salaman abu wanda ya ba haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau daga nan birnin washington dc nisar fila hashin gumel ke cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare salamu alaikum